alhaji ya kake ya kwana biyu Allah ya lafiya kalau alhamdulillah kawai yanzu ina zaune na ce bari in zo in je ba dai wata problem ko a'a ba komai ba komai alhaji to alhamdulillah yanzu dai idan kin shirya mm. kina iya ki shirya ki faɗi ma hajiya cewa ya kamata yanzu mijin siya miki waya kin ga kamata a ce na bakke haka babu waya mai kyau babba a hannun ki ba haka ne alhaji shikenan ba matsala zan ki gaya ma mama tunani wacce ya kamata siya miki wacce kala kika so infinix techno iphone wane wanne kika fi so test ɗinki alhaji mai kyau dai ok kenan ba matsala sai ki je ki faɗi mata Khadija? Na'am. Tun da zu nake ta can wajen ina jiran ki lafiya me yake a cikin motar nan? Gani nan zuwa bar in zo. Gani <laughs> nan zuwa. ne ni. Saurayinta? Wanda take so da kauna. Ga mijin ta nan? Eh? Ga mijin ta nan. Wannan ne mijin ta? Gani nan zuwa gani nan zuwa bar in zo. Malam kai wane ne? Kai kai wane ne? Ni ta ne wanda take mugun so da kauna. Oh, na rushe ka me na rushe ka alhaji ina so kabayya wannan wani irin hauka ne haka wannan wani mahaukaci ne da kai wannan ma ita zamu babawa ya ne kike son wannan abu garan fito ga nan je babu inda zaki je me babu ga gatsi da Allah baka isa kai alhaji Allah ta mutan alhaji wannan wani irin tashin hankali ne yasa kake so ka ringa tayar min da hankali ne Khadija lafiya na ganki cikin motar nan me yake yi wannan bai shafe ka ba kamayya Khadija tun ɗazu ina tsaye a can wajen ni ban ma an kai gina aika gidan ku aka ce ba kyana shi kina cikin motar nan Khadija me fa kwana biyu ka canza min ne babu komai kaka damu dole in damu Khadija kin manta alƙawarin da muka yi da ke ne Khadija ke fa kika ce za mu rayu tare za mu mutare tare Khadija ke fa kika ce kina tsananin suna da ƙauna na Khadija ka fa san cewa so tsuntsu ne yana tashi da kan wannan ya koma kan wancan kake ce na tsuntsun soyayya ya tashi da kaina ya koma kan wani dan Allah ki tausaya me yasa ina kira nan baki yanzu ba ta shiga na canza layi ne to dan Allah ban nan baki kai hakuri gaskiya ba zan iya baka ba shi yasa ma ban kira ka da shi ba dan ban so ka samu saboda me wannan duk Khadija yaushe za mu zauna akwai maganganun nake so me da ke masu muhimmanci dan Allah ka dawo nan da sati daya eh ɗaya nan da sati ɗaya ka dawo shi kenan sai zuwa lokacin ko Tisa a yau nake yin kuka Ni zaton hannu guda na ɗaukar jinka komai aka ce akan ki kunne ba sa ɗauka wani mahaukaci ne ya zo yake sanya taya mana da hayaniya a nan wurin fi sabidillahi wallahi alhaji wani tsohon saurayi na ne wanda muka yi soyayya da shi ta kurciya to amma ai ya kamata ya gane cewa abubuwa sun canja yanzu fi sabilillahi irin wannan haukan da yana wani ni wallahi zan iya sa a kama shi kai hakuri alaji ai ba ma magana hakuri ba dama dalilin da yasa kawai na yi shiru saboda ban san me tsakanin ku ba amma tuni da ban san an dauke shi ba ba a mun irin wannan abin gaskiya wa maganan gyaran gidan nan na yi magana da engineers dina za su zo insha Allah gobe za su fara aiki za su ɓaɓɓalla duk wani wurin da bai dace ba na gidan nan za a mai da shi gida irin na zamani so idan kika shiga sai ki ma hajiya bayani kuma har wurin da za ku zauna da ita kafin a gama gyaran dukkan ta nazar to shikenan ba matsala a rage insha Allah yanzu in na shiga zan gaya mama mama insha Allah to ba laifi yanzu idan kika shiga sai ki mata magana akan batun zuwa siyan waya da naimaki yanzu sai mu je ki zabo wadda taimaki test ɗinki to shi ke zan gaya mata alaji to na gode na gode alaji bari in ji in gaya mata to ba laifi mhm.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 ya za a yi kisa damuna ko da da rani ba zan kawo ba a kan ‘yar gata ba wanda zai ziga ni ya can barki ya zama hauta auta cikin su mata. Yau da kaina na baki suna, idan muke alkawari. Da gaskiya mu zauna da juna, kullum ina tunani. abdul abdul lafiyanka kuwa ya sa khadija za ta mun haka da ka zo cikin bola ka zauna sai ka ce wanda bai da hankali haka je da daddare kai ta sambatu kai ta sambatu da kyarfa ka iya samun bacci na tashi bacci yanzu ga yanan ko abinci baka iya ci ba na ci abinci na ajiye ma abinci na dauka zan dau in ka ci abinci baka ci abinci ba sai da na fito waje kuma sai hango ka abin a wurin me kake yi ba za ka gane ba ne ba ta abinci nake yi ba ka hakura ka kyale ta mana ya kake cewa an kyale ta ka san me yake faɗa kuwa ka san yadda so yake shiga cikin zuciya kuwa ka san raɗaɗi da azabar da nake ji ko ba zan iya rayuwa ba Khadija ba dan Allah ka tausaya ka taimaka min ya zan yi in mallake ta dan Allah ka ta kubce mu ka yanzu ka tashi ka ne ka samu idan ka ci abinci daga baya ko menene za mu san me ya kamata nake yin kuka ni na yi zaton hannu guda na ɗaukar jinka komai aka ce akan ki kunne ba sa ɗauka Baula shi. An yi Kai gole? Eh muje. Block kullum in a kullum mota ya kake gani yayi du. In yayi du. Okay sai kai magana. Yayi du. Yayi. Yayi. Bude mu ga? Yayi. Yayi in a mota? Eh. To. Ka, me ma? Eh, zan fara gaisuwa mhm. ce ya kake ya kwana biyu sai ka mun maganin kowa ya ne hmm. to kuma fa ya ce zai mana bayani eh, bari eh, fito kawai kawai ku fara ya kike ya kwana biyu ka mhm. lafiya na alaji ya rana ya hada hada sai ka tambaye ta ba da wata matsala ko ita ce ba wata matsala yanzu to kaza kaza to mu je a siyo waya eh kawai eh. sai dai ku dai fira soyayya da a Ina alaji ga inda zai iya kokowa. <laughs> Kai da ba ka san ba za ka iya